ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمنا آه، من سورة غافر جي من آية قوم شابيو يوكم زامو تاشي آية قوم شاء inda Allah ta'ala yake cewa huwa alladhi yurikum ayatihi huwa هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب Ubangiji ta'ala ce huwa allazi yurikum ayatihi shine wanda yake nuna muku ayoyinsa wato abubuwan da suke nuna kuduransa subhanahu wa ta'ala halittunsa wanda suke nuna hikimarsa wanda suke nuna kaɗaitakansa da kuma cancantan abota masa domin duk abin da ka duba na halittan Allah subhanahu ta'ala to in ka nitsu sosai zai nuna maka ubangiji subhanahu ta'ala shi kaɗai ne ba shi da abokin tarayya yasa wani yake cewa wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun a cikin kowane abu Allah ta'ala yana da aya da take nuna cewa shi makaɗaici ne ko sama ka duba ko ƙasa ko halittanka akan kanka ko dabbobi ko ruwa ko bishiyoyi idan ka nitsu sosai za ka gane akwai wato aya a ciki mai nuna kaɗaicin Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa ubangiji subhanahu wa ta'ala da yake fada a wata suran suratu ali imran yake cewa inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار lalle a cikin halittan sammai da kassai da jujjuyawan dare da rana wato akwai ayoyi ga ma'abota hankula wato halittan sama idan ka duba ta ɗaya zuwa ta bakwai da kuma halittan ƙasai gaba ɗayansu da kuma yadda dare yake zuwa yini ya zo yini ya wuce dare ya shigo ta wannan akwai ayoyi masu nuna kan Allah subhanahu wa ta'ala amma waɗannan ayoyin wato ulil albabi ne masu hankali cikakken hankali wanda ba su samu matsala a kwakwalwansu ba su ne suke gane ubangiji subhanahu wata'ala wato shi kaɗai ne mahalicci ne idan suka duba halittansa Allah ta'ala ya ce su ne wa'inda suke ambaton Allah masu hankalin kenan fa masu ambaton Allah subhanahu wata'ala a tsaye kuma su ambace shi a zaune su ambace shi a kwance wato ko a tsaye ko a kwance ko a zaune ba sa rabuwa da zikirin Allah subhanahu wa ta'ala suna tina Allah ta'ala ya ce a yi abu kaza su yi suna tina Allah ta'ala ya ce a bar abu kaza su bari ko a kwanci ko a tsaye sannan haka nan suna zikirin Allah subhanahu wa ta'ala da tasbihi ko a kwance ko a tsaye ko a zaune sannan suna sallah ko a kwance ko a tsaye ko a zaune wato in sallan ta gagare su a tsaye to sukan yi ta a zaune ba za su fasa ta ba in ta gagare su a zaune kuma sai su yi ta kwance kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa salli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa ala jambin kai sallah a tsaye idan ba za ka iya ba kai a zaune idan ba za ka iya ba kuma to kai a kwance saboda haka ala ayyi halin bayin Allah na gari masu hankali to ba sa barin yin sallah matukar suna cikin hayyacinsu ba sa bara ba sa barin tunani akan halittun Allah subhanahu wa ta'ala wayannan mutane su ne suke duba halittan Allah subhanahu wa ta'ala ya tafakkaru na fi khalqi samawati wal ard da su yi tunani a cikin halittan sammai da kasai su daga idon su su dubi sama su duba kasa kuma su sun da kansu su duba kasa sai su ce rabbana ma khalaqta hadha batilan ya Allah baka halicci wannan don barna ba ba don haka kawai ka halicci sama da kasan nan ba akwai hikima wa kina azaban nar Allah ta'ala ka kiyaye mu daga azaban mutan jahannam wato kar ka azabtar da mu da azaban mutan jahannam faqina azaban nan wannan shine ma'anan tunanin halittan ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma shine ma'anan huwa allazi yurikum ayatihi shi yake nuna muku ayoyinsa ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin duniya a sama da ƙasa da kuma ku duk inda kuka leka sannan wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa yana saukar muku da ruwa minas sama'i daga sama shine riskan din an ambaci ruwa arziki saboda shine sababin arziki idan ruwa ya sauko daga sama shikenan sai a shuka sai tsirrai su tsiro sai kaga an samu amfanin gona kuma an samu arziki to ubangiji subhanahu wataala shine mai yin wannan ya saukar da ruwa daga sama domin bayansa su samu arziki inda za a rasa ruwan a cikin duniyan nan a ce kwata-kwata babu ruwan sama da bayin Allah sun shiga uku da dabbobi ma sun shiga uku saboda haka ubangiji ta'ala yana kula da bayinsa yana tausaya musu ne yake sauko da ruwan sama sannan wa ma zakaru illa man yuni ubangiji ta'ala ya ce babu mai tunani wato ya dinga tuna wa'annan ayoyin ubangiji subhanahu ta'ala illa man yunibu sai wanda yake komawa zuwa ga Allah ta'ala sai wanda yake barin sabon Allah da fasadi a bayan ƙasa yake komawa zuwa ga da'a ta Allah subhanahu wata'ala yake tuba ya bar zunubansa ya koma zuwa ga da'ar Allah da ibadar Allah subhanahu wata'ala shine zai iya tsayawa ya tina sammai da kasai da halittan Allah ya gano ubangiji subhanahu wata'ala shi kadai ne ba shi da abokin tarayya saboda ka Allah subhanahu wata'ala yana magana da masu hankali anan masu komawa zuwa gare shi su ne waɗannan ayoyin suke zame musu aya suke zai musu dalilin shirya amma wanda bai da tunani shi yana yawo a cikin duniya bai da baya tuna ma Allah ta'ala ya masa wata ni'ima halittan zama shi ba tsayawa ya tuna cewa Allah ne fa ya halicce shi ya yi shi mutum bai yi shi dabba ba ballantana ya tuna cewa ya kamata ya ji tsoron sai nisanci saba masa wannan sai mai hankali shi yake yin wannan sai Allah ta'ala ya ce فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار وبنجي تعالى فدعوا الله مخلصين na lahudin. ku bauta wa Allah kuna masu tsarkake addini saboda Allah subhanahu wa ta'ala walau kare halkafiruna ko da kafurai ba sa so ku tsarkake Allah ma'ana ku tace tauhidi ku bauta wa Allah shi kaɗai kada ku yi masa shirka ko da kafurai sun ki don ko shakka babu su kafirai ba sa son haka suna son ku zama wato akan bata kamar yadda suka bata to ko suna so ko ba sa so ku tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala ku yi masa wato ibada ku tace addinin saboda shi Allah ta'ala ya ce rafi'ud darajat wato shine mai madaukakin daraja babu wanda ya kai Allah subhanahu wa ta'ala daraja shine mahalicci shine abun bauta da gaskiya shine yake ɗaukaka darajan halittansa shine mai ɗaukaka darajar masu daraja shine ma mahalicin daraja ɗin saboda haka ubangiji subhanahu wataala babu mai darajan sarafi'u darajat mai maɗaukakiyan daraja ne shi yasa ba za ka iya gane ma hakikanin darajan Allah subhanahu wataala ka kure gejinta ba sai dai gwargwadon abun da ka sani na siffofin Allah subhanahu wataala da ƙuduransa gurgudun kuma irin darajarsa da ka sani shi yasa daraja din wani ya fi wani sanin darajan Allah subhanahu wataala kaga wanda ya ilimi wato ya san siffofin Allah subhanahu ta'ala ya san tauhidi to wannan babu wanda ya fi shi sanin Allah subhanahu ta'ala shi yasa ubangiji ta ce inna ma yakhshallaha min ibadihi ulama masu tsoron Allah daga cikin bayinsa su ne malamai wato malamai masana Allah subhanahu ta'ala abinda ake nufi da khashiya anan al-khawful maqrun bit ta'zim wato tsoro wanda yake haɗe da girmama Allah subhanahu wa ta'ala ga tsoron Allah ga kuma girmama shi da ɗaukaka darajansa wannan babu wanda ya kai malami sanin wannan domin shi ne ya san Allah subhanahu ta'ala, ya san siffofin Allah ya san abun da bai cancanta a dangantawa Allah ba subhanahu ta'ala. to saboda haka ubangiji ta'ala rafi'u darajat idan mutum ya fi ka sanin Allah ya fi ka sanin darajan Allah subhanahu wa ta'ala idan mutum ya fi ka tsoron Allah ya fi ka sanin darajan Allah subhanahu wa ta'ala to ce yasa wanda ya san Allah ya san darajansa ba zai saɓe shi ba zai girmama shi kuma ba zai masa shirka ba ba zai shigo da wani abu a cikin addininsa wanda shi bai shigo da shi ba ubangiji ta'ala ya ke zul arshi shi ma abocin al'arshi ne wannan siffa ce mai girma daga cikin siffofin Allah subhanahu wataala a ce masa zul arshi ma abocin al'arshi wato al'arshi shine gado na mulki na ubangiji subhanahu wataala wannan al'arshin malamai suka ce ubangiji ta'ala ya halitte shi da ya kuti wanda yake ja ya kuti aka halitte shi da shi ba da tabo ba ko da wani itace sannan kuma fadinsa tsakanin